لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أليس كذلك؟ اقرأ أعوذ بالله danna ashe Allah maɗaukakin sarki ce mu nan muwatta lil qasam ga nuna tauki da ma'ana tabbas rantsuwa kenan wallahi tajidanna ashaddan nasi adawata lil amanu yahud yahudawa sun fi kowa kiyayya da muminai da musulmai sun fi kowa hasa da musulmai sun fi kowa tsananin kiyayya da gaba da musulmai wallazina ashraku da kuma mushrikan makka ke kenan sa'an na ya kawo matsaloli guda biyu ne yahudu da nasara sa'an nan kuma mushrikai sai Allah ya tabbatar da cewa waɗanda suka fi kiyayya da musulmai su ne yahudawa da mushirikai, sa sa'annan kuma sai tabbatar da wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu wallahi za ka samu waɗanda suka fi kusa da suka fi mawadda soyayyar musulmai allazina qalu inna nasara waɗanda suka ce nasara mana yahudawa suna tsananin gaba da keya da musulmai su da mushrikai kirista suna da sassauci suna da sauki sun fi waɗancan ƙaunar musulmai me yasa su al'amari sai zo da sauki dama addinai guda biyu ne yahudanci da nasaranci tsakaninsu akwai mushrikai to yahudawa da'iman su masu son mulki ne masu son hawan kujera ne masu son kaza ne masu son kaza ne to shi yasa da'iman suna da hasada suna kin musulmai fiye da kima suna da zafi suna da hasada annabawa ma kakanni su annabawa kakace su suke balle musulmai da suka zo lokacin su sai sa sun fi kowa hasada da zafin kiyayyen musulmai to mushrikai kuma saboda zafin shirka su ma suna tsananin kiyayya da musulmai to sai aka samu addinin nasaranci dama annabi isa lamarin shi yana da sauki yana da sassauki to nasara sai al'amarin shi sauki kan yahudawa saboda me aka ce zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan saboda suna da qissisina al-qissis sune manyan malamai kenan qissisina akwai manyan malamai a cikinsu wa ruhbanan da rahibawa rahibawa su ne waɗanda da kenan fisisin manyan malamai ruhbanan kuma manyan masu ibada ubbadi kenan a cikinsu rahibawa su ne suke yanke cikin suma'a masallacin su kenan wajen ibada su kenan ba su da komai sai bautan Allah madaukakin sarki ba abin da ya gaban su kamar yadda ce tudi'u zalama bil isha'i ka annahu manaratu mumsi rahiban wai tana haskaka duhu lokacin dare ka ce wajen in haskaka ne na wanda yake manta ko ya shiga dare rahiban mutabattilan wanda yake yana bautawa Allah ya yanke to lokacin cikin kirista cikin nasara an samu waɗannan da suke rahibawa ke a cikin waɗannan rahibawa ɗin waɗanda suka shahara akwai juraij juraijun rahib manzo Allah ya bada labarin shi kamar da ya zo cikin buhari ya zo cikin muslim ya zo cikin hadisi sahihi juraij wani bawan Allah ne cikin su ma'ansa wajen ibadar sai ke yana bautawa Allah ba abin da ke gaban shi a duniyan nan to yana cikin ibada yana bautawa Allah madaukakin sarki sai mahaifiyarsa ta zo ta tsaya tana kulla kira juraiju juraiju jurai ya jurai ya jurai sai ce ya Allah sallata kuma mahaifiyata yanzu ina sallah ina ganawa da ubangiji ga mahaifiyata ta zo tana kira da wanne ne zan ya Allah sallata kuma ga mahaifiyata ta sake kira su uku ta yi ba ta san me yake ciki ba ca take ya ji ta ne ya kyale ta yake amsa addu'anta sai ta faɗi mummunar kalma game da shi ta ce ba kana sai ka yi arba da karuwai wannan magana yanzu ba za ka fahimci wannan ba ce kai arba da karuwa kullum ka fita hanya ba da karuwa kake arba ba to amma kamar wannan da yake cikin suma a yake baya fita me zai hada shida. karuwa me zai hada wacce ba karo ba ma me zai hada shi da ita balle karuwa to wannan addu'a da uwarsa ta yi masa sai da addu'a ta kama shi ta so ta cutar da shi ba dan Allah ya kare shi ba inna Allah yudafi wa ladina amanu to me ya faru wannan addu'a sai mutane suka aka hada baki da wata mata ta je wani ya mata ciki sai ta haihu sai aka tambaye ta waye miki ciki sai ta ce ai jure ne ya mata ciki ta haifi wannan da to mutane dama in ka zamo daban a cikinsu suna allah allah su ga kuskurenka shi yasa in allah ya sa ka zamo kana kikya riko da sunna ko kana kikya da addini to kai hankali saboda tufa lokacin da duk sa'an da ta fi fara fas ta fi saurin ɗaukar datti an fahimta wani za shi kuskure su dubu ba wanda ya damu kai in kai ɗaya ya zama babban illa waye miki ciki sai ta jiji juraiju hada baki aka yaka ce ki ce juraiju a baka masa suna tun daga zamanin da har zamanin mazu har izuwa har ana da kasa <coughs> bayan Allah na gari suna samun waɗanda ke hasadar su suna samun waɗanda ke so su ɓata musu suna waye miki wannan ta ce juraiju shi kenan tana faɗa ba su bincika gaskiya ne haka al'amarin yake ya aka yi sai suka zo ana rusa ana rusa gidan shi ana rusa yana sama yana bauta aka zo ana rusa a bininsa me ya faru ya ji motsi ya ji motsi sai ya leko lafiya aka ce sauko ka ga lafiya ne ko ba rashin lafiya sauko aikin da kai sai ka bayyana shi kenan ya kai sai ya sauko me ya faru kai kai mata ciki gashi ta ce kai gashi kai ka ce kai ne mai ibada kai ne kaza kaza kaza kaza kaza gashi ta mata ciki har ta haifar maka da dan gaban fatiya kenan ku ana fada sai ce to to to na san mafarin wannan magana ku shaurara na san mafarin wannan magana ku shaurare ni sai kyale kowa da sarkin gari da dagaci da mai wane da mai duk ya kyale su da masu surutu sai kama hanya ya sheka je wajen mahaifiyarsa ce mama ki yi addu'a Allah ya karba a kaina kuma ki yi addu'a Allah ya yi min sai ta yi addu'a Allah ya ce ta ce je ka Allah ya yi maka wannan abin nan to sai kyale shi kuma ya gama ya ga ya gama da mama ya ga inda aka kulla abin ya je ya kwance ko ya warware ya sa ya warware ne ko ya an sasanta ko ya gyara abin da aka gyara sai kama hanya yi kyale mafiyar da jama'a duk sai zo wajen dan matar da ta haifi ɗan da jinjirin da aka haife shi jiya ana jiran a ga zai faru sai buge shi ya babu man abuka ya kai ɗan yaro wane ne ubanka sai ce ra'il ganam ya ce makiyayi ne ubana ya ce na bar ku lafiya shi kenan sun ga karama kenan ɗan da aka haife shi jiya ko shekarar ya zo ya yi magana sai buge shi ya babu man abuka kai waye ubanka ya ce ra'il ganam makiyayin nan shi ne ubana ya zama karama kenan ko to sai ce na bar ku lafiya a a jureji ya zama waliyi kuma maimakon a bata masa suna ya zama waliyi kenan ko ai ka zo gidanka ka da aka rusa za a gina ma na zinariya za a gina ma na menene za a gina ma ya ce a a yadda kuka tabo ne kuka rusa ku gyara shi yadda yake karkusa kar a sa komai na bar ku lafiya ya koma yana gana da ubangiji sa to kisan jureji kenan jureji ah, wanda yake rahibi ne yanke suke suna bauta Allah shekarun baya akan same su haka nan duk inda ka je wajen coci za ga su turawa ne farare ne su yi da mararsu suna ban da bauta ibada ba abin da suke ba ruwansu da mata ba ruwansu da komai da duniya to yanzu kuma al'amari yana caccanzawa kaga har cikin coci suke ma ah, 'yan mata ciki ko ana samuwa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to shine Allah zai zo ya ce maka Allah ya kada ku haramta ma kanku abinda Allah ya halatta muku in ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka zaka zo ka fada cikin haramu Allah ya halatta maka kai aure ka ci abinci mai daɗi ka ce a kai ba za ka yi ba wannan kuma tabi'a ce Allah ya halicce ta a cikin jikinka sai ta tambaye ka an fahimta zalika bi anna minhum qissisina al manyan malamai kenan wa ruhbanan ar-ruhban jam'u rahibin ar sune waɗanda suka yi yanke suna bautawa Allah madaukin sarki wa'annahum la yastakbiruna su ai ba su da girman kai ba sa girman kai to akan wannan maganar in muka dawo to me yasa kiristan Najeriya ke da zafi da hassada da kiyayya da kyamata akan musulmai alhali ko gashi an ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina akwai manyan malamai a cikinsu wa ruhbanan da rahibawa waɗanda suke sun yi yake sai bauta wa Allah madaukakin sarki illan da aka faɗa abin da aka faɗa kenan to me yasa yanzu kristan Najeriya sun fi kowa sun fi tsanan musulmai da kowa sun fi tsanan musulunci da kowa sun fi hazara musulmai da kowa me yasa to waɗannan kisisi na ɗin an rasa su a ciki kenan manyan malaman nasu sun kare sai da'awa na cewa su ma malamai ne wasu wa ruhbanan rahibawa wanda ke ban da ibada ba abin da ke gaban su ya kare kenan sai da'awa sai neman tara kuɗi sai neman suna sai neman tara jama'a to shine ya haifan masu waɗannan kiyayya da suke yi ba musulmi in ba haka ba yaushe za a ce da fitar ta tashi a kokona a kokona a kakkashe ai menene da menene ba shi cikin addinin musulunci ba shi cikin addinin kirista to ina aka samu wannan shi a ce farkon tarbiyyar da aka yi musu an cusa musu kiyayyen musulmai ne farkon abin da aka suka musu ne kiyayyen musulmai da kyamatan musulunci duk baki daya to shine ya zama musu kiwo a cikin zukatansu su aka kasa zama lafiya in ba haka ba addinin annabi isa bai kira annabi isa komansa cikin ruwan sanyi ne ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum annabi musa ko da zafi ce lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ikra wa idza sami'u kenan zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbiruna sai aka ci gaba da bayanin halin su ya suke kasancewa sai mu auna da kiristan yanzu mu gani wa idza sami'u ma unzila ila rasuli in suka ji abinda aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i sai kaga suna kwararar hawaye sai idanunsu su zuga zubar da ruwa mimma arafu min alhaq saboda abinda suka sani na gaskiya a cikin littafin su abinda manzo Allah ke fada din nan haka yake gaskiya ne haka yake a cikin littafin su yaquluna sai su rinka fadar cewa ma'ana sun ba da gaskiya da manzon Allah kenan sun yi imani da manzon Allah kenan ba su dauki abin gaba ko tashi hankali ko hasada ba saboda sun karanta littafin an dama an yabe su qissisina manyan malamai wa ruhbanan da manyan rahiba masu bautan Allah to su ba za su yaudari kansu ba saboda abin da suka sani cikin littafin su din nan da sun ji manzo Allah yana karanta alqur'ani sai su tabbatar da haka yake ba abin da ya canza balle manzo Allah zai yana bayanin mu annabi Isa da nana Maryam sai su ga haka yake cikin littafin su su ba su canza ba ba su koye komai ba to wannan sifa ta su ta ilimi da ibada din nan ita ce ta sa da iza sami'u ma unzila ila rasuli ma za unzila ila rasuli su alquran ai alqur'ani shi aka sauka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in suka ji alqur'ani ana karanta alqur'ani saboda dacewa da yayi da abinda suka sani cikin littafin su tara a ayunahum tafidu min ad-dam'i sai ga suna zubar da kwalla sai ga suna zubar da hawaye sai ga suna kuka mimma arafu saboda mai suka zubar da kwalla da hawaye da kuka saboda abin da suka sani min alhaq na gaskiya ya kuluna sai su rinka cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun ba da gaskiya da Muhammad ibn Abdullahi mun ba da gaskiya da Allah mun ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka faktubna ma'a shahidina ya Allah ka saka mu cikin waɗanda za su kafa shaida tare cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar lahira sannan sai su rinka tambayar kansu wa ma lana la nu'minu billahi me zai hana mu imani da Allah me zai hana mu wa ma ala min al-haqq da abin da yazo mana da gaskiya me zai hana ai she sai rashin rabo kenan ko wannan tabau ayu dukhilana rabbuna ma al-qawmi salihin kuma me zai hana mu nemi ubangijin Allah madaukin sarki ya sa mu cikin bayan Allah na gari cikin wannan al'umma mu tashi tare da su ranar tashin alkiyama to kaga alqur'ani gaskiya yake faɗa alkur'ani gaskiya yake faɗa abinda ya faɗa kenan game da qissisi na wa ruhbana ina matsayin ina matsayin ɗan kiristan yau dangane da alkur'ani dangane da waɗannan abubuwa da ake faɗa na su, suna iya yin aiki da haka ko ko a'a an gina su ne an kafa su ne a kan kiyayya da tsana sun kisa da kyamata na musulunci da musulmai Allah ya kiyaye ikra sababi-sababi ذلك أصابهم الله بما قالوا saboda wannan halin da suke ciki qissisina wa ruhbanan in sun ji gaskiya suna kuka su ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tabbatar da abinda manzon Allah ke faɗa din nan haka yake cikin littafin su saboda haka sai Allah ya ba su lada ya saka musu bima qalu jannatin aljanna tajiri min tahtihal anharu ruwan koramu na gudana karkashin benayenta khalidina fiha za su dawwama a ciki wa zalika jazaa'ul ba. ai wannan shine sakamakon duk masu kyautata aiki masu imani da musulunci da ihsani masu masu gaskiya masu bin Allah masu kyautata su da ibadansu fa asabahum Allahu jannatin sai Allah ya saka musu da aljanna to gashi mu ba yi tashin alkiyama ba yaushe suka samu aljanna kenan sai aka ce eh wanda irin wannan matsalar ba za ta faru masa ba shine makhluki ina son in baka wannan abin gobe ina son in sa ka aljanna gobe kaga ba da aljanna kaddara abin da nake so in baka shi ina da shi zan baka buloti zan baka gona zan baka menene ina mallakan wannan amma ina mallakan ni da kai za mu kai gobe ba na mallakan ni da kai za mu kai gobe kaddara mun kai gobe da ni da kai dukka ina mallakan cewa ba zan canza ra'ayi ba ko ba za a canza min ra'ayi ba kaddara mun kai gobe ba canza ra'ayin ba ina mallakan cewa wannan abin yana nan ko an kwace ko an sace ko na rasa shi to duk waɗannan baki dai sun koru ga Allah madaukin sarki shi yasa da jiya da yau da gobe wajen Allah duk ɗaya suke Allah shi ke mallakan abin shi ke mallakan jiya shi ke mallakan yau shi ke mallakan gobe shi yasa da jiya da yau da gobe wajen Allah duk ɗaya ne yasa in aka ce matsala ta danganci Allah madaukakin sarki to babu babu lokaci babu zamani duk ɗaya ki shi ke mallakan akai gobe din shi zai sa akai gobe din shi ke mallakan aljanna din in yace ata amurullahi. fala tasta'jiluhu al'amarin Allah ya zo kar ku nemi gaggawa kar ku nemi gaggawa aka ce abu ya zo kuma aka ce kar ku yi gaggawa ashe abin bai zo ba kenan to yasa me yasa aka ce ya zo yace ai wanda ya fada din nan shine Allah shi zai sa abin ya zo ba wanda zai iya canza wannan al'amari shi yasa wajen Allah wajen sarki da jiya da yau da gobe duk ɗaya ne wallazina kafaru wa'an wallazina kafaru waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin ayoyi sun kasu kashi uku al-ayatul kauniyya wal ayatul lati mu'jizat wal ayatul matluwa ai an fahimci wannan duka baki ɗaya ko ula'ika ashabul jahim wa'annan sune ne mazuwa wuta mana 'yan wuta kenan a azan Allah min zalika to sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah da manzanninsa da littattafansa da ranar lahira da kaddara mai daɗi ko mara daɗi ya ku waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta maku ɗaɗaɗan abubuwan da Allah ya halatta maku ma'ana duk sa'an da Allah ya halatta maka abu kai ka haramta maka ka keta haddi ka yi zalunci ka saba wa Allah madaukakin sarki misali Allah ya halatta maka ka auri kyakkyawan mace ka ci abinci mai kyau ka sa riga mai kyau ka hau mota mai kyau ka shiga gida mai kyau abubuwa ka ci abinci masu daɗi matukan kan hanyar halar ka neme su Allah ya halatta maka sai ka ce a'a kai bar ka haramta ma kanka saboda ka yanke hanyar zuwa ibada a'a manzo Allah ce ya manzo Allah ya hana wannan Allah ya hana wannan don da yace la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu ina ba na wala ta'tadu kada ku keta iyaka kar ku keta haddi kada ku yi zalunci me ya kawo zalunci kuma anan Allah ya halatta min na ci abinci mai daɗi na auri mace kyakkyawa na sa riga mai kyau na hau mota mai kyau na kwana na kwanta na kwana gida mai kyau sai na ce to ni na haramta mu kaina wannan abubuwa to kai zalunci kai ta'addanci ka ke ta haddi ka saba wa Allah madaukakin sarki wa'annan matsala sun faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ansu sahabbai suka ce zafin addini kenan bara mu je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu tambaya mu ji ibad yaya manzon Allah ke ibada duk abin da su gani a masallaci a waje bai ishe su ba ba za su je su ji cikin gidan ma mai ake kila akwai kololuwan abin da ake gida ba a yi ta waje kenan ba ba falsafa kenan ba in ba haka ba da su ake sallah masallaci ba to me yasa kuma suka je gida suna tambaya akwai abubuwan da ba za a sani ba sai an shiga cikin gida kenan saboda mata saboda abubuwa kaza kaza kaza da suka je sai aka fara manzo suka tambaya yaya manzo Allah ke aka ce wani lokaci nafila ya azumi wani lokaci ya ci abinci wani lokaci kuma ya yi bacci wani lokaci ya tashi bauta wa Allah wani lokaci ga shi suka ce a sai suka kaman wannan ya yi kaɗan kaman wannan ya yi kaɗan kamata ya yi in aka kama hanyar ibada gadan gadan shi kenan ba jin daɗin rayuwa suna ganin jin daɗin rayuwar duniya ya ba shi cikin ibada sai wannan ce to aina na min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace ina mu ina manzon Allah Allah ya gafarta masa kaza manzon Allah matsayin sa kaza sai mu ma mu bi inda manzon Allah yayi ai mu ya wannan abin yayi kadan mu dangane da mu to sai da yace daga yau ni da aure har abada ba sai ka aure ta ta shagalantar da kai a dare ba ta shagalantar da kai ka je ka nemo abinci ba daga yau ba shi ba mace wannan kuma yace daga yau shi da abinci da rana har abada azumi ne kullum wannan kuma ce daga yau sallah ne haggari ya waye sallah ce haggari ya waye wannan ce kowa ya zaban ma kansa abin da yake so sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gida sai aka bashi labari sai ya tattara su yace ma balu aqwali me ya samu ina labarin mutanen da suka zo aka faɗa musu abubuwan da nake yi sai suka kamar yayi kaɗan suka zaban makansu yace wallahi na fi ku sanin Allah wallahi na fi ku tsoron Allah ci na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah lakinni asumu wa uftiru wani lokaci eh, azumin nafila wani lokaci na yi wani lokaci kuma na sha wa aqumu al-layl wa anamu wa aqumu al-layl wata lokaci kuma cikin dare na raba wani cikin daren na yi bacci wani kuma na yi sallah wa a wajen nisa'a kuma ina auren mata famar ba an sunnati falaysa minni duk wanda ya bar sunnata ba shi cikin jama'ata an fahimci kenan wannan ko zafin addini kenan duk zafin addininka kada ka sallake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo maka addini shi ya fi ka sanin abin da zaka yi ka samu yardar Allah inda yake ya tsayar da kai inda ka tsaya nan shine sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya da Allah la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta makanku ɗaɗaɗa tsarkaka abubuwan da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku yi zalunci kar ku yi ta'addanci kar ku ke ta haddi ashe in Allah ya halatta ma ka ci abinci mai daɗi sai ka haramta ma kanka ka ke ta haddi ka yi zalunci ka saba wa Allah inna Allah la yuhibbul mu'tadina Allah baya son masu ta'addanci masu ke ta haddi masu zalunci sai Allah ce wa kulu ku ci mimma razaqakumullahu daga abinda Allah ya halatta muku wai menene wai menene eh wai menene ya ake wasa ne da abin da ake sai ku kulle kofa sai ku kulle kofa kulle kofa sai ku kulle kofar ya ana karatu ne tashi da kuke samuna me ya kawo yi wannan magana ce nan jiri wannan magana ce to ka gaya musu in ka kulle kofa ba shi ke nan ba wakulu ku ci mimma razaqakumullahu halalan tayyiban daga abinda Allah ya azurta ku halal mai daɗi tsarkakakke wattaqullaha ku ji tsoron Allah cikin rayuwarku allazi antum bihi mu'minuna wanda yake shi kuke kuka yi imani da shi ko to shine sai malam ya ce nan ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka ba da gaskiya da Allah la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ay at-tayyibat hiya al-mustalazzat mimma ahallahu Allah li ibadihi abubuwa masu daɗi abinci mai daɗi tufa mai kyau motsan mana wajen kwana mai kyau takalmi mai kyau duk abin da yake za ka yi amfani da shi ka yi mai kyau Allah yana son abu mai kyau saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu jannata man fi nafsi man kana fi nafsi mithqalu dharratin min kibiri, duk wanda ke da girman kai ko da kwatankwacin jan kiyashi ne ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yana son takalmin sai zamo mai kyau yana cin girman kai manzo Allah ce ba cin girman kai wanda ce ya manzo Allah mutum yana so ya tara abokansa ƴan uwa a zauna a ci abinci a ji dadi yana cin girman kai manzo Allah ce ba cin girman kai wannan ya tambayi kaza wannan kai sai suka ce to ya manzo Allah wai me girman kai sai manzo Allah ce girman kai kin gaskiya da raina mutane shine girman kai amma don ka sa takalmi mai kyau ka sa hula mai kyau ka sa riga mai kyau ka hau mota mai kyau ka ci abinci mai kyau ka auri kyakkyawan mace kai mene da baki daya duk in ka bi su akan ka'idar shari'a zaka samu lada daidai kai Allah ne ya halarta maka duk abinda Allah ya halarta maka in ka yi shi Allah zai karbe ka hannu biyu to sai ka haramta ma kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine afdalul khalqi ajma'ina yafi kowa sai da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika dan me kake halatta haramta maka kanka abinda Allah ya labta maka dan ka samu yardan matarka don ka hankalin ta kwanta a'a abinda Allah ya halatta maka shi za ka yi ba ruwanka da wani ya ya ji dadi ko kare ya ji dadi ya fushi ko kare ya fushi ko to ne ai Allah madaukin sarki abinda ya haramta maka sai suka ce fa idza kana zalika kazalika in haka ne ko al'amarin yake ta bayyana hata man asara libasa shari wasu sai ce to in ko haka al'amarin yake ga abinda Allah ya ce to waɗanda ke cewa su ba za su sa riga mai kyau ba sai rigar fata sai rigar gashi sai rigar menene da menene ya ce ai sun yi kuskure waɗanda ke cewa ba za su ci abinci mai daɗi ba sai abinci mara daɗi sai abinci ba kaza kaza kaza kaza alhalin suna da halin cin mai daɗin kuwa aka ce su ma sun yi kuskure in suka yi haka sun yi ta'addanci sun keta haddi sun yi zalunci Allah ya halatta ma abinci mai daɗi kuma kana da kuɗi kana da ikon cin abinci mai daɗi ka ci abinci mai daɗi amma kada ka yi ɓarna ina ma na ɓarna a wajen cin abincin ka yi ɓarna ko kuwa a'a kai yi kanka barna kana ganin abinci mai daɗi da zai sa ka samu lafiya ka je ka ci abincin da zai cutar da kai Allah bai Allah bai tilasta maka yin wannan ba halatta ma yayi an fahimci wannan magana ko to shine in kana da hali sai ka ci abinci mai kyau in ba ka da hali sai ka sai ka hakura da abin da ya samu an fahimta la ya Allah rantsuwar da aka yi ba da niyya ba kalla wallahi bala wallahi ana shi magana kamar yadda ba wuce a ai wallahi kaza ai wallahi kaza an yi ta ne da niyyar rantsuwa ko ko a a cikon magana ne cikon magana ne ce Allah ba zai kama ku da wannan ba walakin sai dai yu'akhidhukum bima aqattumul aymana wa fi qiradi bima aqattumul aymana amma abinda aka kulla niyya aka kulla rantsuwa akai wallahi summa tallahi ba zan yi kaza ba ko ko sai na yi kaza addaniya akwai ban tsakanin kuna ta magana kuka ta ba ai wallahi kaza ai wannan akwai niyya a ciki babu niyya cikin cikon zance ne amma na rantse da Allah ko billahi allazi la ilaha illa ba zan bashi kaza ba ko ba zan yi kaza ko zan yi kaza to wannan rantsuwa ta kullu kenan to sai abinda kace za ka yi din nan karshe sai kaga rashin yin shi ya fi ko abin da kace ba za ka yi din nan ba karshe sai kaga yin shi ne ya fi daidai to manzo Allah ya ce yana rantsuwa ba zai abu ba ko zai abu sai ga abin da yake zai din nan rashin yin shi ya fi ko ya ce sai ya kafara sa'annan sai kai abin da kace ba za ka yi din nan ba to kafara ita ce za a nuna maka yadda za ka yi fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min ausati ma tut'imuna ahlikum in kai rantsuwa ba za ka yi abu ba sai ka zo ka yi ko kai rantsuwa za ka yi abu sai ka ki daga ga rantsuwa kuma da aka kulla ta aka kulla shi da niyya to za ka ci da miskinai guda goma ka fara shi ne ka kawo miskinai guda goma ka ba su abinci min ausati ma tut'imuna ahlikum ma'ana gwargwadon abin da kuke ciyar da iyalanku mana tsaka-tsakin abincinku da aka saba ci shine za a kawo a ci kada ka ɗauki mai tsada ka wahal da kanka ko ka ɗauki mai arha ka wahal da ba ka cutar da wanda za ka yi mishi kafara ɗin ce ka abincin da yake ai an saba bahaushe a cikin kano menene aka saba ci ana cin me ana cin tuwo ana cin shinkafa ana cin gurasa ana cin meye da menene wannan ai shi ne tsakatsakin da kowa zai iya ci da ko ba lalle sai ka je ka kawo mishi gazin gidan gona ba ba lalle ko sai ka je ka san masa raba ko ka samu shi. a'a abinci abincin da kowa ke iya ci kowa zai iya ci shine zaka ci da mutane goma Tuya ya zaka ci da su sai malamai suka kari juna ilimi suka ce sayyidina aliyu ne sai ce sai ka ba su abincin rana da abincin dare to kai ka fara ke wasu malamai suka ce a'a in ka ba su abincin rana kadai ko na dare ka wadatar da su wasu suka ce abincin ma an ka samu sa'i ko muddi wanda yake yadda aka fi fassara in ka mallaka musu ka fara ta yi farko ke lokaci da mutum goma kenan ko an je yadda ciyarwar yadda ciyarwar yake ko auki watuhu ko ko a'a kawo mutane goma ka ba su tufa to ina ba na tufa aka ce tufa abinda in an sa aka yi sallah sallah ta yi in ka ba su ya wadatar ko da riga ɗaya ne tun daga sama in ya saka ya kai har kasa to aka ce to in mace ce kuma fa za ka yi da ita aka ce sai a bata eh, zani da riga da riga da hijabi da menene da menene aka ce sai a bata abin da zai suturci al'aura ko in ai sallah da shi zai to suka ce za kamar wurin bahaushe za ka ba shi mai riga da wando da jamfa kenan ko har da hula saboda su malamai suka ce sai ka ba shi riga da wando har da rawani an fahimta ko ka ba mutum goma abinci wajen ciyarwa din nan na aliyu ya ce a'a shi ba zai yadda ba sai dai ka ba su abincin rana kuma ka ba su abincin dare shine ciyarwa me yasa ba su sa abincin safe ciki ba sai ka je ka sau koko ka ba su koko abinci ne ko abin sha ne abin sha ne to amma inda safin ne ma in za ka je ka samu mai tuwo ko mai shinkafa ko mai dan wake abinci ya isa abinci ko eh ya isa ya isa ta a koshi ma'ana inda safi za ka basu ko da rana za ka basu ko da daddare za ka basu abin da ake so ka je ke mai tuwo ko mai shinkafa ga mutum goma ga wannan almajirai goma kartun a ba su kowa abinci shinkafa da nama ko tuwo da miya da nama in ka ba su rana da daddare kuma sai ka ba su a wajen sayyidina aliyu da wa'yansu malamai da yawan malamai wa'yansu malamai kuma suka ce a'a in ka ci da su lokaci ɗaya ko abincin rana ko abincin dare ya wadatar to in ba ko kuwa ka samu mutum goma ka ba su tufa auki wato au tahriru raqabati ko a ɗanta wuyaye faman lam yajid in baka samu abincin da zaka ba su ba da tufan da zaka ba su ba ko yan kayan ta wuyayi ba to she ka tashi fasiyamu thalathati ayyamin she kai azumin kwana uku kwana uku din nan jere ka yi ko ko a'a ba ba ba shi ba lalle bane wani suka ce ka yi su jere ne wani suka ce a'a in kai yau ka huta gobe ka yi jibi ka huta gata ka yi biyayi kwana uku ake so ko ka yi su jere ko ka rarraba su zalika kaffaratu aymanikum ai kaffarar rantsuwan ku kenan da Allah zai kama ku da shi ba ku yi kaffara ba idza halaftum wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwan ku ko ku yi daidai kan ka'idar shari'a ko ku yi kaffara kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah madaukakin sarki yake bayyana muku ayoyinsa الآيات الكونية أو المعجزات أو المتلوة لعلكم تشكرون لعلكم قلنا لعل عند الله تشكروا سبنا كبودي من daga ayyukan shaitan fajtanibuhu ku nesace shi duk waɗannan an ce a nesace su kenan la'allakum tuflihuna ai tuflihu dan ku tsira ba wai watakila ku tsira bane abinda sake cewa la'alla wajen Allah barkin sarki yace wayannan duba su da kyau ku nesace su sai ce ku nesace su watakila ku tsira magana ta tafi watakila ku tsira a'a li tuflihu dan ku tsira sa Allah sai Allah ce innama yuridu shaytanu ai kawai abinda shaydan ke so shine ayyuqi bainakum al'adawata dai abinda shaydan ke so shine ya saka gaba kiyayya wal bagda da gaba tsakanin fil khamri a cikin shan giya wal maisiri da caca wa yasuddakum an zikirillahi kuma ya hana ku bin ambaton Allah madaukin sarki wa anis salati ya hana ku yin sallah fa hal antum muntahu za ku daina ma'ana abin da ake so in tahu ku daina haramun ne kar a yi dama abin da aka sanya wajen shan giya da caca da wahala ake zama a rabu lafiya to in an zauna kuma ana yi yana shagalantar da mutane mutane suna wasan ludu ko karta ko menene da menene sai su yi awa biyu uku suna yi da sun ji kiran sallah ma'ana da mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar dan Allah mai suke ji a cikin zukatansu ma'ana zai ma'ana sun ji daɗin wasu eh, suna jin daɗin ne wasannin su ka zo ka ce musu daina su masallaci wannan kadai in shi kadai ne illar ma'ana kana wasannin ka ko caca ne ko wasa ne wanda ba caca caca shi ne wanda ake yana in ludu za a yi ko dami ko wane ne karta in aka sa kudi ya zama caca ke in ba kudi shi ne ba caca ba ko to shi ne ko na caca ko na kudin ko mara kudin in suka sake suna yi suka ji daɗi suna raha da kaje kace musu Allahu akbar kiran shi ya ɓaci don Allah akwai fitina saboda a ce maka Allah ne mafi girma ranka ya baki. eh to dan kina bin da ke so ya aiwatar ke sa'an masu ta ke da masu wasannin abin nan to masu shan giya kuma fa din mai shan giya ya tabbatar da cewa giya din nan ba daɗi ne da ita amma ta zama mishi fitina yanzu za ka ɗauki ruwan fiye wata ka sa baki kana sha kana jin daɗi a kama lemu da sa kana sha kana jin daɗi kana raha kana amma duk mai shan giya da ya ɗauka kwab ya ajiye ba za ka yana tsotsawa yana jin daɗi ba a'a shi da kansa ya tabbatar da ba daɗi ba ne to amma zama su fitina yana ɗauka yana kafawa sai ya cire ya ajiye kuma ran shi a baci fuskarsa a murtike ba ba kamar yadda kake da ka dauki lemu ka sha ka tsotsa ka ajiye ka dauka ka sha ka tsotsa ka ji a'a shi ba haka yake ba da ya dauka kafawa zai yi baki daya ya kwankwana sai ya aje saboda me saboda ba daɗi ne da ita ma jiya. to amma ta zama shi fitina bakin shi yayi ja cikin shi ya kumbura fuskar sa duk ta lalace amma kuma in ba yi ya bayo shi ba zai ji dadi ba to wani irin jin dadi ke cikin giya ne yake ba har ma masu shan giya sun tabbatar da ba dadi ne ke ciki ba to ya aka yi zama su fitina to dan kenan Allah ya kiyaye wa atiullah واطيعوا الله واطيعوا الرسول rasula ku bi Allah da manzansa a cikin abin da suke umurtan ku da shi ku kuma kauce ma abin da suke hana ku ku bi Allah da manzansa mu ku sani ku sakankance fa'alamu ku sani ku sakankance annama ala rasulina balagul mubin ai manzon mu shi abinda muka dora masa ya je isar da sako amma ku bi ko kar ku bi ku yi ko kar ku yi ba abinda zai cutar da shi in kun yi dan kanku in ba ku yi mai ba dan kanku abinda aka ce masa yayi shine ya isar da sako ya isar ko bai isar ba kafin manzo Allah ya bar duniya shine tsaya ya faɗa ya faɗa ya faɗa ce Allahumma hal ballag Allahumma hal ballag Allahumma hal ballag yace ala hal ballag ala hal ballagt ala hal ballagt sannan ce Allahumma fashhad Allah kai ne shaida na isar na karantar da su na koya musu na je na yi jihadi na hana kaina bacci na hana kaina jin daɗi na hana kaina saboda addinin musulunci ya tashi daga madina ya taho kano ya taho zaria ya taho katsina ya taho ghana ya taho sierra leone ya taho duk kasashen duniya manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya hana kanshi hutu yana fama da waɗannan baki ɗaya in ba haka ba da mala'ika jibril ya zo mishi da addinin musulunci zama yayi a cikin masallacinsa ya kulle zawiya daga shi sai aliyu zai na fatima sai na a'a sai a karanta a karantar da mutane a'a bai isa ba an karanta an karantar da mutane mutane unguwa kenan to unguwan can ƙauyen garin can ƙauyen can su ya za a yi su samu sai a tashi a bi su a aika musu mai sanar da su ko a tashi a bi su ku karba in ba su karba ba suka keta dokoki sai a yake su sai na ali ya ce muna yakan ku ne don ku zamo kamar mu duk duniya an taba samun kyakkyawan niyya kamar haka muna ya kanku ne don ka zamo kamar mu kai kafiri kai abu lahabi kai wane ne da wane ne sai na ya ce muna ya kanku ne don ka zamo kamar ni mu shiga aljanna tare kenan duk duniya an taba samun ikhlasi saboda haka a'a ba a taba samun haka ba wa inna ma ala rasulina albalagul mubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako ya karantar da mutane alkur'ani ya karantar da mutane sunna ya koya musu a aikace sun ga ga yadda yake yi sa'an nan ya rubuta wasiku takaddu zuwa sarakuna gashi kaza kaza kaza daga Muhammadu ibn Abdullahi kaza Muhammadu Rasulullahi ku karbi addinin musulunci sallallahu alaihi wasallam ku yi kaza kaza kaza waɗanda suka fi karban musulunci kuka kuma suka zamo ma addinin musulunci karan tsaye suka yi ma addinin musulunci karan tsaye a je a yake su a cikin yakin ma ana da'awa a cikin yaki ana tsayar da gaskiya Khalid ibn Walid ya ya daga takobi sai wani ya je takobi yace ashhadu an la ilaha illallah sai takobin ya sauke Khalid ya sauke Khalid sai ya sauke takobin kan shi kashe shi amma duk da shi sai da manzo Allah yayi wa'azi yayi da'awa a cikin wannan matsayin yace ka kashe shi ba ya faɗi kalmar yace ya manzo Allah fara da dai kwaci kansa yace ka tsaga zuciyarsa kaji to duk waɗannan abubuwan da manzo Allah ya yi baki daya saboda kai yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba min ba'di abadan na bar muku abubuwa guda biyu in kun yi riko da su har abada ba za ku taba bata ba bayana shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar lahira yace ahir ku yi hankali kada ku zama ka zo ranar lahira a mai da ku kaman barin dabbobi ya ce ranar lahira za ku taho za ku zo wurin tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tafki duk wanda ya sha kofi ɗaya daga hannun manzo Allah wajen tafki shi da kishin ruwa har abada tunda ba za a ce har ana da kasa ba ko an da kasa wannan rayuwar har abada ake cewa ko har ana da kasa har abada to sai manzo Allah ce mutane za su dozo su za su zo waje na wajen tafki sai mala'iku suna ta kora su suna ta kora su suna a'a ba hanya kuma ce ba za ku sai manzo Allah ce ai al'umma ta ce al'umma ta ce saboda akwai alamar alwala jikin su manzo Allah da ya ga alamar alwala ya san al'umma su ce sai ce amma ai baka san abin da suka kirkiro ba bayan ka ai bayan ka bar duniya gayyaru wa baddalu sun canza sun kakkawo sun zuciyarsu manzo Allah sai ce fasuhkan fasuhkan fasuhkan a kora su a tafi da su a tafi da su tare da cewa manzo Allah Allah ya siffata shi da ci ya sifata manzo Allah da mai da tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi qira'ati ali ibn abi talib min anfusikum azizun alaihi ma alittu duk abin da zai wahal da ku manzo Allah baya so harisun alaikum me kwadayi ne ku samu alkhairi ce bil mu'minina ra'ufur rahim ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne mai jin kai ne ga mu'minai amma ranar lahira in ka zo da bid'a in ka zo ka canza sunnar manzo Allah abinda manzo Allah ya barka ya bar duniya akai ka canza manzo Allah ce fasuhkan a tafi da su a tafi da su a tafi da su ma'ana manzo Allah ba zai ji tausayin ka ba ko dan kankani saboda ka kirkiro bid'a ka gayyara ka canza abinda manzo Allah ya kawo to shikenan manzo Allah shi إنما على رسولنا البلاغ المبين أي أبن دكي كم منظم باوي شريا يساق كرب شريا بآآ an ce innaka la tahdi man ababta walakin Allah ya ji man yasha'u wa huwa alam bil mutin abinda yake shine ya nuna muku hanyar gaskiya wa innaka la hadi ila siratul mustaqim kana shirerwa zuwa tafarki madaidaici abinda yake wajibi a kan shi ya sadar da da'awa ya sadar da sako ya isar da sako da aka fada masa wanda ya karba don kanshi wanda bai karba ba don kanshi ne da ko sannan sai aka ce laisa alal ladzina amanu wa amilu salihati juna fi ma ta'imu ai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari aiki na kwarai ba su da laifi a cikin abin da suka ci ko suka sha idza mattaqau in sun ji tsoron Allah ma'ana matukan tsoron Allah na tare da kai abincin da zaka ci sai ya zama wahalar ba tabziri ba barna ba za ka cuci kanka ba ba za ka cutar da abincin ba ba za ka cutar da dukiyar ba shine mana idza mattaqu in suka ji tsoron Allah wa amanu suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai na gari thumma taqaw sa'annan suka ji tsoron Allah wa amanu suka ba da gaskiya da Allah sun mattaqau sa'an na suka sake jin tsoron Allah wa ahsanu suka kyautata aiki inna Allah wallahu yuhibbul musinina Allah madaukin sarki yana son masu kyautatawa Su ina mana sun mattaqau sun mattaqau sun mattaqau suka ce ai matakin takawa guda uku ne tsakaninka da Allah ka ji tsoron Allah tsakaninka da kanka ka ji tsoron Allah tsakaninka da dan uwanka ka ji tsoron Allah guda nawa kenan tsakaninka da Allah ka ji tsoron Allah tsakaninka da kanka ka ji tsoron Allah kar ka cutar da kanka wala tulqu bi aydikum ila tahaluka saboda tsakaninka da kanka ai ba wanda ke gani sai Allah to tsakaninka da matarka tsakaninki da mijinki tsakaninka da makotanka tsakaninka da abokin kasuwancinka tsakaninka da dan adam shi ma ka ji tsoron Allah matakai guda uku kenan ko tsakaninka da Allah sai ka ji tsoron Allah za ka tsira tsakaninka da kanka tsakaninka da dan adam shine sun mattakau kun mattakau sa'an ga shi wa ahsinu wa ahsanu suka ji tsoron Allah suka yi ihsani ma huwa al-ihsan al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka al-ihsani kenan makamin ihsani kenan al-imanu الإسلام الإحسان الإيمان ذلك أن جبريل عليه السلام جاء بصفة أعرابي وقال يا رسول الله أخبرني عن الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذه المرتبة الأولى ثم قال أخبرني عن الإسلام قال على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذه الإيمان بأركانه الستة والإسلام بأركانه خمسة بأركانه الخمسة هو الإسلام كله ثم قال فأخبرني عن الإحسان فقال الإحسان an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka hadha a'la martaba ihsani kenan ko ka bautata wa Allah kaman gashi kana kallon shi saboda in kai baka kallon Allah baka ganin Allah shi Allah baya ganin ka shine suke cewa ka kaddara ka gani shugaban kasanku ko mataimakin shugaban kasanka ko gwamna ko sarki ya gayyace ka ya ce ka zo ka gana da shi kaddara sarki ya sa ka aiki ko gwamna ko shugaban kasa ya ce yi min wannan aikin yana tsaye yana kallon ka ya za ka yi wannan aikin ya za a yi da wannan aikin za a yi sakaci za a yi almundahana za a yi menene da menene za ka tsaya ne tsakaninka da Allah iya ranka za ka yi shi da kyau saboda sarki yana tsaye yana kallon ka ko yana zaune yana kallon ka gwamna na zaune yana kallon ka eh gwamna ma yace zai zo sarki ce zai zo ya kalli waje ya ake da wajen zan zo ziyara wajen ku ya za a yi da wajen duk abin da aka sanya ai sakaci sai an kawo da shi an gyara to balle yana tsaye ya sa ka aiki yace kai min wannan aiki to shi ne suka ce duk sa'an da za ka yi aiki shi ka ihsani Allah yana so inna Allah yuhibbul muhsinina shine ka kyautata wannan aiki dan kana kallon Allah ne kake yin wannan aiki in kai baka ganin Allah shi Allah baya ganin ka ne kai Allah na ganin ka ai kai ma don Allah na ganin ka ya fi kai matuka daga ce sai kaga Allah madaukin sarki ba haka bane ba shine ma'ana ihsani kenan kyautata aiki saboda manzo Allah ce inna Allah yuhibbul al mutqina amalahu Allah madaukin sarki yana son bawan da ke kyautata aiki ko kai kana son bawan da ke kyautata aiki. shi shine za a kera wannan abin a Najeriya naira dubu ba za ka saya ba a kera daga London ko America naira dubu goma she ka saya eh waɗannan kafirai ne ba 'ya'yan baffanninka bane ba 'ya'yan kawunninka bane ba abin da ya hada ka da su ba abin da ya hada ka da su sai ba abin da ya raba ka da su kafirai ne kai musulmi ne wannan kuma kasar ka ce ma garin ku aka yi watakila ma kasuwar garin ku aka yi amma ka ce naira dubu sai ka ce a'a ba za ka saya ba da aka kawo shi kasan waje aka ce naira dubu goma sai ka zo za ka saya saboda me wannan abin shi ne wannan kuma wannan su ne wannan baffanka ne kawunka ne dan baffanka ne dan kawunka ne garinku guda alkibla guda kuke kallo amma wa'ancan sun kyautata aikinsu sai ka fi son sana'arsu ka biya kuɗi da yawa ko kuɗi ka gashi ya ka so min abinci je ka sanin tuwo shinkafa ko mai kai ka je can wajen kaza kaza din nan sun fi iya aiki kada ka sayo min abincin bakin hanya a kai ma kana son bawan da ke kyautata aikin shi don wanda ka bada yawa ka bayar din nan ba son shi kake ba ba dan baffan ka bane ba kawo ka bane a'a amma ya kyautata aiki kyautata aikin shi yasa kaunarsa a cikin zuciyarka shikenan an fahimta inna allaha wa ahsanu suka kyautata to sai Allah ya cika ayan da ne wallahu Allah maɗaukakin sarki yuhibbu yana son almuhsinina to ina ba nan Allah yana son muhsinina yana son masu kyautatawa saboda kana son Allah ya soka to kai ma ka zama mai kyautatawa za gani wallahu Allahu mubtada kenan marfu'un bil ibtida'i وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره يحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستدر يرجع إلى الله أليس كذلك يحب المحسنين مفعول يحب كنا والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدا أي halin gaske Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa kana son Allah ya soka ka kyautata aikinka ɗinki kake yi ka kyautata ɗinkinka sana'a kake yi ka kyautata sana'arka kasuwanci kake yi ka kyautata kasuwancinka abincin sayarwa kike yi ka kyautata abincinki menene kake duk abin da kake yi ka kyautata sa'annan ka zira ido gani Allah kai kace kana son masu kyautatawa Allah ka sani ka shaida tsakanina da kai na kyautata aiki na kuma amma riba kaɗan nake karba ka gani yadda Allah zai sama albarka masu yadda suke gada ma masu yin abubuwa haka su samu kuɗi da yawa sai sun zo suna neman rance sai sun zo suna neman taimako a wajenka saboda ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai ka ce ya Allah kai ka ce kana son masu kyautatawa to gashi ya Allah ka ka taimake ni kana kokarin duk abin da aka kama ka gyara ka ka kyautata tsakaninka da Allah tsakaninka da kanka dama an ce ai tsoron Allah tsakanin guda nawa ne guda uku tsakaninka nawa Allah tsakanin ka dawa kanka tsakanin ka dawa dan adam wanda ya kawo maka agogo ka gyara masa wanda ya kawo takalmi ka gyara masa wanda ya kawo hularsa ka wanke masa wanda ya kawo maka dinki kai masa shine dan adam din bayan ya tafi zai zo ne ya karba ka kai kadai tsakaninka da Allah ne kake shi cikin shago ka kana gyara wannan abin ba wanda zai gani in kai munda ana karfe ka zo ka bashi Allah yana kallo za ka harbi kuɗi kai ma ka je kana zaune kuɗin ba zai ma amfani ba saboda ka ci haramu Allah ya cire albarkar abin in kuma ka yi tsakaninka da Allah ka kalli Allah Allah yana kallona kuma Allah ya ce na kyautata aiki ka kyautata ba ruwanka da wayanda ke yi ba su kyautata ba suna karban kudi suna dariya suna a'a Allah yana kallon ka kuma yana kallon su kuma Allah zai sa albarka cikin sana'arka kana kallon su suna karban kuɗi ba da haƙƙi ba wallahi sai sun zo sun nemi taimako a wajen ka wata rana sai kai musu dariya kai da kake saboda kai ne Allah zai sa ma albarka a cikin dukiyarka dama an tabbatar da cewa albarka ake so ko yawa malam suka ce albarka ita ce tafi yawa don me yasa kuka faɗi haka suka ce ai a hanka rayuwar duniya ma in ka kalla albarka ta fi yawa me yasa suka ce karya tana haihuwa guda tara guda goma sha uku guda goma sha ɗaya kuma ba mai cin kare kuma har yanzu ba za a ga garken kare guda ɗari an koro ba wane na wane ne na wane ba a'a tinkiya fa ya fa ɗaya so biyu da kyar kuma kullum sai an ka dubu sa'annan kuma kullum ba filatani ɗaya ina mallakar saniya dubu wannan ina mallakar saniya kaza me yasa wannan ba a ci kuma eh, sun fi haihuwa da yawa ya kamata su cika duniya amma babu wannan kullum sai je a gani kullum saniya nawa ake yankawa rago tinke guda nawa ake yankawa kuma kullum gashi ana kawo su bambanci tsakani shine albarka da rashin albarka Allahumma adina fi man hadai wa fi man afai wa fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina 'anna sharra ma فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ai daga nan daga farko ma suka fara menene ijtihadi sai da suka tattauna tukunna sa'annan waɗanne abubuwa aka ne ake nema ga mai ijtihadi sai da su tsaka za tukunna sa'annan ijtihadi ya yanke ko yana nan har yanzu matakai ne aiko sai da aka yi manzanni kai kun san ijtihadi ko ba ku sani ba za a binci ko ko a'a ba mu tafi ko mu faɗa duk abin da ka je ka kasar ka hana idon ka bacci ka bincika ya fi sama maka so da yawa abubuwa muna faɗa aiki ijtihadi buhari mun fade da yafi abiya fi akirka amma an manta ko daga sanin menene ijtihadi zaka san ijtihadi eh. a muna magana ijtihadi ne kana magana istinbat eh me kake nufi da istinbat a a a a a ji a karanta usulul fiqh fiqh dillin da fanda malamai suke magana sai da suke magana eh eh ya ce ishihadi shine mutum ya amfani da fahimtarsa wajen ɗauko hukunci a cikin alkitabu au sunna ko da ɗan ƙauye ne ko da jahili ne ko da jahili ne ya ce mutum a ah, mahaukaci ba mutum bane eh mahaukaci ba mutum bane ɗan ƙauye ba mutum bane jahili ba mutum bane ya ce mutum Eh? waɗannan kalmomi da muke rera da su abinda malamai suke bi kenan dukka an ba kware a cikin su ba sai ka sha wahala da mutum ya tambaye ka magana kuskure yayi abinda ka'ida kai abinda ka sani in ka zo ka tarar da mutane biyu na jayayya suna musu sai kai ka ɗauka dole ɗaya ke da gaskiya a cikin su ko wannan ko wannan don ka ɗauki haka za ka yi kuskure sai ka aure watakila sun bi duk kuskure su kai watakila duk suna hayaniya ne akan kuskure akan jahilci akan abin to sai ka auna ka gani sai ce a wannan shi ke da gaskiya a wannan shi ke da a'a dukkan kuma baki daya shirme kuke yi saboda abin da kuka dauko din ga kaza ga kaza ga kaza shi sa da kai ai dole sai an bi lafaz lafazza sai sai an koya maka washe kwakwalwa fa a cikin wa'annan ana fadan magana ka san inda zaka kama cewa mutum yayi menene ba haka bane ba yana gama shi ka ce a wannan ai ya bata mutum yace hukaci menene jahili menene dan kauye menene dan kowa wanda ba shi da alaka ba da addini da ilimin addini ba mutum bane ba kuma musulmi ne wanda ke yana musulunci ma tun kafin a haifi malamin da yazo yana fikihu eh eh wannan dabara kenan na iya da'awa

me kake nufi da wannan magana ai mu wannan magana mai maimaita ta ya ta akinda waɗansu sun fahimci shi ka ce waɗansu cikin sahabbai eh kasancewa yana da sifar sahabi din na ai ba karamar daraja ba ce ko loluwa ke a cikin daraja in za a zo a ce wane yayi kaza wane aka ce sahabiyo an gama fulano sahabi an gaba in za a ƙara ne ce badariyo. aw uhudiyyu ya ma halarci yakin badar a cewa ne yana da adalci yana da mutunci an amince da shi matakai ne karshe farkon matakorewar sa ce aiwa ne sahabi ne ba magana ba a bincike shi sahabi shikenan ya ke ya ga ke sa sai ka ce waɗansu cikin sahabbai eh